muhammadu buhari no ta fa local government zuma is ko zuma is ba yawwa ai eh. nasara an ba ta yi ko to malam sama'ila captain yan kai ne du'a local government din nan kowa ya san kai ne sarkin yakin janar Muhammadu Buhari. Kware kuwa. Ko me dalilin da yasa kake son Muhammadu Buhari kai kuwa? Yo, Buhari shugaba mai adalci, shugaba na gari. Buhari shugaba mai adalci, shugaba na gari. Amma yanzu ai ko ganga zai amma kamar kana cikin wahala ko kana cikin damuwa. to amma kuma duk da wannan karnin da ake ciki kai bai taɓa damu gaba ai a kashi ɗari har yau ba bai bata murya bangare ɗaya ba a tafiyar da ake mm. kuma da tumbun da muke da shi lokacin ba ma ba ne har muke ci amma yanzu halatta ake ci shi yasa ko ne tafi normal <coughs> yawwa baba Allah ƙara mishi lafiya 219 ya tsaya bacci ma a gaban gidan Aisha wallahi mun gama kamfen to malam Samaila kaftin eh, kamar yadda kake ta tallar Buhari kake ta tallar Buhari shin a cikin 'yan takarar nan duka ga atiku ga kwankwaso ga waye ga waye ba wanda kake talla sai jiran muhammadu buhari wa alaikum salam magana atiku da kai eh. a je a ga ma atiku bakar eh. mai gidan shi shehu yar aduwa har ya mutu ya koma ga allah ya ci da ciwon mulki ya mutu to shi ma haka zai wuce ka gaya ma kwankwaso kuma hmm. ya gama zamanin shi a kano ba zai farin jini malam aminu kano ba ba zai farin jini rimu ba saboda haka yi kujerar ba ba hankali baba ya takwas in ya gama ya kare kujerar shege a jefa shege a teku mun gama mulki to yanzu kai idan aka bar aka ce ana son a ji ra'ayinka eh. shin kana fatan Buhari ya shekara takwas ya ban mulki ko kuma kana son ya dawoma akan mulki wallahi inda ana dawoma ma ya higa dafu dawoma a mulki kai ya furin babuwai wai zimbabwe yanzu ko rabon magadi eh. to ya fi shi daɗewa ma a mulki in dai Buhari ne to amma captain mutane suna kuka suna ta complain cewa mulkin nan na baba akwai yunwa ga talauci ga wahaloli sun yi yau alhamdulillah rabbil alamin ka gaya musu zamanin annabi su ma an yunwa ba lokacin Muhammadu Buhari ba Allah ubangiji madaukakin sarki da kanshi ya zabi annabi Muhammadu ya turo mana dan adam ya adawa da shi ba dai ba har da mu muka yi qur'a to amma sai ake ta maganganu cewa gwamnoni sun hana buhari ya mulki ko kuma yan majalisa sun hana buhari ya mulki kai a tunaninka shin gwamnonin ne suka hana shi ko kuma a'a yan majalisa ne suka hana shi ai daga yan majalisan arewa zuwa na kudu kaje a gaya mu kowa daga dan majalisa zuwa gwamna zuwa Sani, duk wanda ya hakujare shi dan buraba azikin buhari ya je kuma buhari duk wanda ya ce ba sai shi rubuta suna turo mana na rantsa Allah ya riga rana faduwa to amma kaftin kamar shi kan shi general muhammadu buhari da ya ce Isaac. to da aka yi sak din wasu kuma sun ga sak din to yanzu kana tunanin janar babu ba zai sake cewa ai sak gole da kan zabo kama ba har kasa wanda Allah ba da ka ce kasa sai wanda Allah ya ba daga iya ina shin daga gwamna zuwa kasa ko kuma daga dan majalisa zuwa kasa ko kuma daga ciyaman zuwa kasa abu ɗaya muke san general ya mana hmm. zaben shugaban kasa daban na dan majalisa daban na gwamna daban kowa ya ci gadon gidansu halin kai kai ka ba ban mu da kowa Buhari ya je rike kujerar to amma kamcin kai me fatan ka ga mutanen Najeriya magoya baya irin wanda jami'a Muhammadu Buhari yake da su mu ƙara hakuri duniya ah. kowa zo ba haka yazo ba mm. haka muka zo duniya ba riga ba wando mm. dangin uwa dangin uba suka maka riga suka maka wando mm. mutum ya zo ya tattara Allah ya mai da shi mutum har yau kuma ce wai dan shekara hudu kai bannan da aka yi mata kai bahar Allah sa ya gama lafiya to amma kun ba ma irin bahar aka san ba ai shekara 30 wannan kasa bata gyaru ba to amma malam kaftin idan da shi talakan najeriya yana da ganewa tun kafin oh. buhari ya zama dan takarar jam'iyyar apc shak albani ya yi wasu maganganu ya ce buhari ba zai gyara kasar na shekara hudu ya ce buhari ba zai gyara kasar na amma kuma ga ku zaɓi buhari ku ce musa sa ku zaɓi buhari gashi ana kuna shan garin kwaki hmm. garin kwaki ai ba ko shan shi ba ma tukuna yan oi <laughs> alƙur'an ba zai sha garin kwaki ba Allah malaka bisu to ka ce yanzu akwai wata wahala bayan wannan ginin da zuwa wai an taba jin daɗi ba wahala ba eh, inda ga ji daɗi mun da ka ga tarin amfani a gidan shi ne da ya wahala ka gaya mai ka gaya mai 'yan najeriya a taɓa daɗi ba wahala ba a ah, malam kaftin karka manta a ah, da shekaru baya da suka wuce irin shekara goma zuwa sha biyar da suka wuce za a ga 'yan ghana suna ta tallar biredi a najeriya ko oh. suna tallafi fiye wata to yau an waye gari a najeriya ba dan ghana ko mutum ɗaya wani tallar biredi me sanya sun samu zaman lafiya sun samu shugaba adali irin buhari saboda haka mu ma duk wanda suke Liberia Chadi kamar duk sun da Najeriya yan gulo yanzu mun haɗi lokacin Janar Muhammadu Buhari amma lokacin Audu Janata lokacin ba Bama Bamai eh. ai mun ci kwakwa ba karma kwakwa ba nan nike wuce ruwan nan da gudun tsaya he na tsallaka na kai shoulder sana ce kai Allah bai kare kan Allah kare mai mai ta mana mulkin Janata amma kana son Buhari da yawa oh, na ce a kashi 100 hayo Buhari bai mai laifi a kashi 1 ba to yanzu yau sai aka ce ga janar muhammadu buhari bai da lafiya misali eh. sai aka ce kai kuma idan aka ɗebi wani sassa na jikinka aka ɗora janar muhammadu buhari zai ƙara lafiya allah ka cire lafiya ta kaba buhari inda za a ci gaba da mulkin lafiya eh? mata biyu kawai gare ni da yan yara hudu buhari mutum miliyan ɗari biyu ke lahiya ko kuma ai Allah ka ba bari lahiya Obama a gaskiya yanzu a yanda ake tafiya gaskiya mun fahimci shugaban kasa Allah ya bashi lafiya kuma ya ƙara ƙarfi ya ma fi da lokacin da ya tsaya takara amma captain kai yanzu ni na ga kai din kanka yanzu a duk wanda ya kalle ka ya san kana da bukatar taimako lokacin aure janata mata ta daya lokacin muhammadu buhari mata na biyu kowace na take da kasar ruwan jirijiya ya za a ba dan wuya ba a ah, lokacin <laughs>